Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu haka warhaka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya. Shirin da kai maku bitar muhimman labaran da suka wakana a kowace kusurwa ta duniya tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai fara ne da ƙasar Masar, inda a ranar Juma'a da ta gabata shugaban mabiya mazhabar Katolika ta addinin Kirista na duniya, Papa Roma Francis ya kai wata ziyara mai matukar muhimmanci a ƙasar ta Masar, 'yan makonni bayan hare-haren ta'addanci a kan majami'un kibdawa da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama al'amarin da ya haifar da saka ƙasar a kan dokar ta ɓaci. To domin jin yadda shugabannin addinin Kirista a tarayyar Najeriya suka ɗauki ziyarar, Fasto Yohana Buro, ɗaya daga cikin masu fafutukar gan ganin an zauna lafiya tsakanin musulmi da krista a najeriya ya muna tsokaci wallahi wannan ziyaran da shi papa roman na kai kasar masar yau a babban ziyara ne ga kristoci kuma tana da muhimmanci ba ƙarami ba a bayan da abubuwa suka faru a ranar ashsunday da aka sa bom aka samu mace mutane a can kasar masa a coci na kristoci na dawa wato coptic da muka ji shi duk da haka ya jaji je don ya kyautata wannan zamantakewa da kuma fahimtar juna tsakanin kiristocin masar da musulmai masar da su zauna lafiya tare da juna to wannan wata babban manufa ne mai kyau kuma babban tunani da shi Papa Roma ya yi domin in ana haka ko ina duniya babu yar ba zauna lafiya ba. wannan yana nufin kenan ziyarar za a kallanta a matsayin nuni da cewa abin da yake faruwa ga kiristoci baya da alaka da addini kenan eh kwarai kam dama addinin kirista ya koyar da zaman lafiya kowane mutum ya zama lafiya da kowane irin mutum a cikin kowane hali kai ko cikin halin kakanni kai ka zama lafiya to a shi wannan ziyara alama ce cewa koyon addinin kirista kenan alama kenan musulmai makwabtan kiristoci ne alama kenan ana son zaman lafiya ba ma kasar masar ba amma fahimtar juna da juna da kuma zaman lafiya tsakanin musulmai da kristoci a koyana a duniya domin ya zama koyi ga kowane irin mutum. So tari eh, kiristoci waɗanda ya zamanto ba jagorori ba sukan kalli irin hare-haren da ake kai ma 'yan uwansu a ƙasashe daban-daban wanda kuma ƙungiyoyi ne da ake kira masu kishin addini ko 'yan jihadi. Akwai waɗanda ke ɗauka cewa kamar wani rikici ne na addini tsakanin mabiya Kirista da kuma Musulmi. Me za ku ce dangane da masu irin wannan tunani a cikin mabiyanku? ai bai kamata a dangata komai akan wannan ba domin menene ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Rasulullah ya ya zauna da kristoci kuma mai alkur'ani ya faɗa game da zamantakewa da ke tsakanin kristo da musulmai ai manzon Allah bai yarda da kowa ya tura sababbinsa lokacin da kafirin maka suka musgunawa suka tsanantawa musulmai wato sabon manzon Allah aiki da ya tura su zuwa ga najashi kirka ne a habasha bai cin haka aiko alkur'ani da ba a jaya da kalman allah ai ya faɗa cewa ai ba makusantan ku ko masu kaunar musulmai sai dai kristoci ai manzon allah ma ya baiwa kristoci amana bai cin haka an zauna tare an yi taya don da haka wani da ke da wata aƙida da ya dauka a fahimtarsa yana yin irin addininsa ba za mu iya mu zargi kowa ba amma dole a zauna a ga menene musulunci yake menene addini yake ko me addinin kirista yake wasu ke wannan ko ba su gane da addinin musuluncin ba ko kuwa irin fahimtar su da addinin musulunci suna wannan ba za mu ce duka musulmai ba domin akwai saboda in mu ma wasu da ke kira su ma kristoci suka yi in an ce dura kristoci mu ba za mu ji daɗi ba ai ko ina akwai musulmai amma kuma ana zaman lafiya da wasu musulmai kalila kada ba su isa su canza tani mutum su daga tamkar kowane musulmi na irin wannan halin ba don da haka masu yi wannan daban ne irin tasu musuluncin can da sun gane masu zaman lafiya da kowane irin mutum suna nasu musulmi daban don da haka dole su ababbanta a san cewa fa ba kowane mutum dan ta'adda ba inda shi musulmi ne kuma ba kowane irin musulmi ne ke da irin wannan nau'in tunani da kuma wani akidan ba. Daga Masar sai Senegal, inda kotun musamman ta kasashen Afirka da ke birnin Dakar, babban birnin kasar ta Senegal, ta tabbatar da hukuncin ɗaurin rai da rai da aka zartar kan tsohon shugaban kasar Chadi Hissene Habre bayan samunsa da aikata laifukan kisan kai da cin zarafin bil'adama a lokacin mulkinsa a tsakanin shekara 1982 zuwa shekara 1990. To domin sanin yadda masharahanta shari'a ke kallon tabbatar da wannan hukunci, na tattauna da barasta Muhammad Mudi mai lumo a tarayyar Najeriya. wannan hukunci da aka yanke ya zama wani zakaran da ne saboda kusan kamar da kai matashiya shine kusan karewa na farko da aka samu hukunci irin wannan wanda ya kara jaddada hukuncin da aka yanke a kotun kasa kuma har yanzu wannan yana gwada mana cewa kenan a sai a afirka ma akwai zimma da hoɓɓasa da ake wurin kawo wanzuwar hukunci da kaulin doka a bayan ƙasa. Wani hukunci da hakika zai faranta wa masu gwagwarmaya da 'yancin 'yan adam rai da zuciya sannan kuma zai tabbatar ma 'yan ƙasashen Afirka kan cewa hakika a sai duk yadda ta lalace akwai sakan haske a gaba. abin da yake wanzuwa shine hakika abin da na Nabe ya kasarsa ta cadi mutane sun yi Allah wani da shi sannan kuma yanzu doka ta ta sake karfafa wa mutane gwiwa saboda doka ya bi bayan Allah da mutane ke yi da irin halaye na banza ka shi wani shugaba ya yi a lokacin da ke mulki. Eh, barista ba ka gani za iya cewa duk da abin kirki ne wannan kotu ta zakaran gwajin dafi na farko da aka yi amma kuma abin ya cika tafiyar hawainiya sosai ganin irin tsawon shekaru da aka ɗauka a wannan shari'a kafin kaiwa wannan matsayi a yawan lokuta gara a da hankali a kai ga gafi a kan a tafiya gurguje kuma a zubar da sauran ba'asin magana a baya wanda zai kai ga samun kubutar mai laifi ko kuma a samu hukunci kan wanda bai laifi ba kullum in shari'a na waiwayin al'amari yakan tafi ne cikin tsantsan, saboda hikimar abun da raka saki mai laifi guda goma a kan kasar mata laifi guda daya. A ka na masani shari'a wanda irin abubuwa ne kake ganin atsitsinka ko kuma za su yi tasiri game da wannan shari'a a nahiyar afirka musamman ga shugabanni ga kuma waɗanda ya zamanto suka aikata irin waɗannan ɗanya kuma har yanzu suke ci gaba da gujewa shari'ar wannan na farko ya zama mana gargaɗi ga dukkan shugabannin da ke kan karagar mulki kan cewa san fa ba za su ci karen su ba babbaka kuma su tsira da shi ba yanzu kotuna sun tashi tsaye haikan kan bin kadun magana saboda haka wanda zai yi tasiri akan zuciyar masu kama kare akan mulkin su suna garin mulki sanin cewa yanzu kom doka fa ta fi ga kowa zai taimaka wurin yi ma mu da ke kan kagar mulki ta taitiri da koyi musu aka wurin sanin yadda ya kamata su wanzu da mulkin su ba tare da cikin yancin dan adam kuma karya eh, zarafi da kuma abin nan wulakanta wanda suke mulka ba. Waɗanne irin gishikai ne ya kamata a ce an ƙarfafa domin ganin cewa wannan tsari da ake gani na adalci ya ɗore a nahiyar Afirka. kowace ƙasa da ke da hannu wurin rattafa yarjejeniyar fahimtar kafa wannan kotun ya zama ta yi da ya kamata ta yi kada shugabanni su sakace wurin miƙa yadda su gudumawa kuma ya zama yan ƙasa ma suna sa idanu don su tabbatar da cewa ƙasashen su ba su yi sako-sako ba wurin miƙa irin nasu gudumawa na wanzuwar wannan kotu sannan har ila yau kuma yana da kyau a sake tantance da ke zama a kujerar shari'ar wato alƙalan kenan saboda tabbatar da cewa an zaɓi na kwarai ba gurbi ba saboda kowane 'yancin kotu na ta kowa ne da irin alƙalin da ke kan kotu idan aka samu gura gurbi ba za su wanzar da shari'a na adalci ba amma ya aka samu masu kashi basira da kuma masu azama wurin tabbatar da cewa doka ya yi aiki to hakika wanzar wannan kotun zai miƙe daga batun shari'a sai batun siyasa inda yanzu haka dai sakamakon dindindin na zaben shugabancin kasar faransa da aka gudanar zagaye na farko ya tabbatar da cewa emmanuel macron dan takarar tsakiya mai zaman kansa ke kan gaba da kashi 24.1 cikin 100 a yayin da uwar gida marin le pen ta jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi da kabilanci ke biye masa da kashi 21.3 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada to domin jin yadda masharahanta a nahiyar Afirka ke kallon wannan zaɓe da kuma tasirinsa ga ƙasashen musamman ƙasashen da Faransa ta rena. Profesa Ado Muhammad malamin jami'a a jamhuriyar Nijar ya muna tsokaci. Sakamakon zagaye na zaɓe da aka yi France ya nuna wasu sabon abubuwa. Ya nuna cewa masu zaɓe a Faranshi sun gaji da ƙungiyoyin siyasa na galgajiya kamar na 'yan jari hujja da ma na 'yan gurguzu sun gaji da su. ka gani eh, jam'iyya mai mulki yanzu ta 'yan gurguzu ita ce ta zo ta biyar an yi watsi da ita an baro ta baya sosai shi ma François na wajen 'yan jari hujja shi ma an baro ya baya sosai shi ya zo na hudu haka. Kenan wannan ya nuna ba su biyan bukatar jama'a su kuma 'yan horar shi suna bukatar mutane masu ra'ayi wanda zai biya bukatar. Yadda 'yan Afirka ke kallon wannan zaɓe mun sani dai a kwanakin baya lokacin yakin neman zaɓen su wasu daga cikin 'yan takarkarin sun ziyarci Afirka. Akwai Marin Le da ta ziyarci Chadi. Macron kuma ya ziyarci ƙasashe irin su Tunisia. a lokacin sun bayyana bukatu idan aka zaɓe su kan nahiyar afirka musamman ita le pen wadda take cewa za ta kawo ƙarshen tsarin siyasar faransa irin ta mulkin mallaka da ƙasashen da ta rena musamman harkar kuɗi da dai makamantan haka ya kuke kallon wannan makomar idan emmanuel macron afirka ta kudu ga sahara wato afirka ta bakin mutum bai zo ta ba ita ma marine le pen da ta zo karya ce take yi ma mutane kowa ya san ra'ayinta yan faranshi ne yan isilin faranshi tana da ra'ayin yan nazi ne take sawa wato yan isilin ƙasar faranshi su ne ta maida ma gaba ba ta maida ma wani gaba ba kowa ya riga ya san ra'ayinta haka nan don haka kaga wannan yan afirka bai kamata su jiran komi daga gare ta ba shi ma emmanuel macron eh, ɗan ra'ayin ba ya dama ba ya hagun ne shi ma faran shi kawai ya samu gaba hannun wani ba ya ci wani miyar yaudo wato wani can da aka zaba a faran shi ba za a iya zuwa ba ya biya bukatun yan afirka yan afirka su ma ba sun jiran wani ba kamar daga can ya zo ya yi masu ruwan manna su ce su koshi ko ya buɗe mace kogin urdun su zo su sha su koshi a'a sai su da kansu yanzu cikin wannan tafarki ake wannan tafarki na su maida ma ƙasar su gaba shine ya sa Marine Le Pen ta zo ta biyu shine yasa 'yan ingila suka yi ta daga tarayyar turai shine yasa a amurka aka zaɓi dolan trump duk ra'ayinsu ɗaya wannan ne. Su Afirkawa musamman ƙasashen da Faransa ta rena akwai wani kataɓus da ya kamata ya sayi a wannan lokaci domin ganin cewa an samu sauyi ta fuskar siyasar Afirka da ƙasar Faransa da ta rena su wacce ake cewa siyasa ce irin ta bara da Ubangida. eh kamata ya su bar wannan siyasa ta bara da ubangida su tashi su yi turmin danya su yi tsaye da kansu tunda suna da yancin kansu su kwaci kansu ga 'yan jari huja dukansu wancan 'yan jari huza ne su kwaci kansu kamar yadda koriya ta arewa ta yi ana kuwa ana hafshi ta kwaci kanta to su ma 'yan afirka haka ya kamata su kwaci kanka in ba haka nan ba ba su da wata hanya sai dai ta su kwaci kansu ga 'yan jari hujja ga horon da ta musu mulkin mallaka. A abin da ta samu gaba sai dai ta kwashe dukiyar kasashen da ta mallaka. Ta kwashe dukiyarsu ta ba su 'yan la'ada su cikin ta shaha musu romo gaba. Wato kana ganin cewa akwai wannan yunkuri a halin yanzu a Afirka kuwa Ko ba a ma tashi ba balantana har a cimma wannan sauyi da ake bukata. Akwai wanda suka yi wannan haƙuri, wannan suka yi wannan yunkuri kama su Tomasu Sankara kamar su Modibu Keta an ka ɗauki ƙasashen renon Horanshi kamar su Kwame Nkurma an ka ɗauki renon Ingila kamar su Gamal Abdul nasir wanda suka yi wannan yankuri da aka kashe su saboda wannan yankurin kenan kaga abin ba karamin abu bane wa wanda ya yankuri za neman incin kashe sai sun gama da shi wa kamar su Thomas Sankara da sauransu sai an gama da shi kenan ba karamar kokowa ba ce yaƙi ne da shedan ba karamin yaki ba ne su zaman shaidan suke ga 'yan afirka sai dai ka san shi shaidan sai dai ya ja mutane ya kai su ga hallaka to su sai dai su ja 'yan afirka su kai su ga yunwa su kai su ga tamowa su kai su ga tabarbarewa ilimi su kai su ga hallaka yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda wani hasashe ke nuna cewa kashi biyu bisa uku na ofishoshin jakadancin ƙasar da ke ƙasashen duniya ƙasa ta farko mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka da ke kunshe da mutane miliyan ɗari da biyu, haka kuma ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar sun kasance holoko ba tare da jakadu a cikinsu ba shekaru biyu. bayan zuwan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari kan kargar shugabancin ƙasar, Al'amarin da ke hana aji muryar ƙasar ta fannin diflomasiyya a hulɗarta da sauran ƙasashen duniya. To domin jin tasirin haka ko rashin sa ga ci gaba ko koma baya ya na tattauna da ambasada yahaya konde tsohon jakadan najeriya ne a ƙasar swiss ga kuma yadda firanmu ta kasance wannan ai ba yau aka fara ba dama yawan jakadu a waje masu kula da ƙasanmu Najeriya yakan dogara ne ga arzikin ƙasa domin nauyin da ke kan jakadiya a waje yana da yawa bai kamata ka ɗauki tsumman riga ka fito da shi ka je ka nuna arzikin gidanku ba ko da zamanin da shekara 20-30 baya ai ba duka aka cika ba da jakadu saboda rashin kuɗi akwai fa jakadun da har ƙaransu ake kaiwa kotu akan musu biya kuɗin hayan gidan da suke ciki ba yanzu mana abu ya canja najeriya kanta ma ta canja domin ƙasan ya kawo lokacin da ya kamata mu yi tunani da abin da muke samu da abin da za mu kashe ni na tabbata dalili kenan da shugaban ƙasanmu Muhammadu Buhari tun da dai an zo ana neman a kyautata talakawan. Mm. Ba mu ƙoshi ba menene na kaiwa waje ni ban ga laifin ba kana ganin cewa a matsayin najeriya ƙasa ta biyu mafi karfin tattalin arziki a nahiyar afirka kuma ta farko mafi yawan al'umma a wannan nahiya ba wata kasawa ba ce ana yi ne don gasa da wani ba ana yi ne don a samu amfani akwai kasashen da duk girman su bai wuce local government daya a najeriya ba amma ƙasa ce menene muhimmancin aje a ɗauki cikakken jakada a kai shi akwai abin da ake yi jakada ɗaya daga najeriya yana iya rike ƙasa uku ko hudu duk wani abin da ya faru aka yi shawara da wanda ke kula da ƙasa mafi yawan manyan jakadu haka suke ko su ma manyan ƙasashe kamar su amerika da ingila da faransa su italy ai ba duka suke da ofishin jakadu a duniya ba ni ban san menene dalili ba a riga an tura mutane ba amma ni a tsammani na wannan gyaran najeriya da ake so a da kuma canjin nan da muka kawo menene canji a ƙara a rage akwai wani abin da ake kiransa rationalization da turanci in kaga inda ya kasa ka ƙara don a samu ingancin wurin in ragewan shine daidai sai ka rage bai yi tsammanin za a ba mu shawara don kawai alfahari don neman girman kai mu babban ƙasa mai kuɗi to ina kuɗin kasancewar wakilan ƙasa a ko'ina cikin ƙasashen duniya ma'ana jakadu ko kuma su wani matsayi yake kai ƙasa ko kuma maido ta baya a cikin takwarorinta menene ma aikin jakada a ƙasa waɗansu suna nan babu bacci don ayyuka da yawa akwai 'yan kasuwanmu masu zuwa akwai bukatun wannan ƙasa a ƙasanku kuma kuna da bukatu a su idan ka je ka bude babban ofis na jakada ka kyauta amma ina amfanin wanda in aka ce kai ne jakadan kaza to daga ran da ka je aka yi maka bukin an karɓe ka ka je ka zauna fa in banda zuwa a shati a ci abinci menene ma amfanin ku ɗauki kuɗin ku ku zo ku sayi gida ko kuma ku ɗauki hayan gida don kawai a rika ce kuna da jakada. To Madalla, yanzu kuma kafin mu ƙarƙara shirin bari mu zagaya a ƙasar Gine Conakry, inda a ranar 23 ga wannan wata na Afrilu da muke ciki ne birnin Conakry na ƙasar ta Gine ya karɓi kambin zama birnin adabi na duniya tsawon shekara guda. Birnin Conakry shine birni na uku da ya zama birnin adabi a nahiyar Afirka baya ga Alexandri na ƙasar Masar a shekara ta 2002 sai kuma Port na tarayyar Najeriya a shekara ta 2014. To domin jin muhimmancin adabi a cikin al'umma. Ado Ahmad Gidan da Dabino tsohon shugaban ƙungiyar marubuta ta Najeriya reshen jihar Kano a Ana. haka kuma wanda aka taɓa baiwa lambar girmamawa ta tarayyar Najeriya MON ya muna tsokaci a kai. Ah, wannan zai taimaka wa mutane waɗanda suke a yankunan su daɗa jin abin da suke yi muhimmin abu ne tun daga shi hukumar majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki garin ku ko ta ɗauki ƙasar ku ko ta ɗauki jihar ku misali ce nan ne za a yi wannan abu za ka ji cewa shi aikin da take na adabi babban abu ne tun da hama zai duniya tana karama shi tana mutunta shi wannan zai ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa waɗanda suke ganin kama aikin ba shi da wata makoma ko ba shi da wani tasiri ji cewa yana da tasiri kuma su ke shi sosai. To Alhaji Ado idan muka duba bangaren da ya shafi adabi wato al'adar karatu ko rubutu ko wasu abubuwa na gargajiya wata al'ada ce wadda idan ƙasa ba bata saba da ita ba mawuyacin abu ne ta tasiri. Shin me amfaninta a cikin al'umma ne harka adabi? To, to shi adabi madubin rayuwar al'umma ne. don haka adabi yana da mahimmanci eh, a rayuwar al'umma da ke kowane irin kabilu domin ai adabin yana duba rayuwar mutane in kana da al'ada in ibo ne kai da yarabe ne kai bahaushe ne kai ai kana da adabinka wanda tun na kaka da kakanni wanda kake ba da tatsuniya da sauransu wanda kake abubuwa wanda duk irin wannan ne irin su tashe irin su kakar magana irin su habai su duk suna cikin adabin mu a bangaren don haka suna da matuƙar mahimmanci a gare mu da kuma mu masu tasowa nan gaba. Jama'a mu saurare da kuma Ado Ahmad gidan Dabino muka kawo ƙarshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki. da kuma jami'an da suka taya na gabatar muku da shi da sauran abokan aiki na sashen hausa na radio france international rfi ni muhammad salisu hamisu ke fatan Allah mai kowa mai komai ya nuna mana makon gobe domin jin maimancin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka wakana a duniya. Mu huta lafiya.